laraba bi ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha tara kuna tare da sashin hausa ne studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su. A Shimidur wani ƙauye na garin durku al'umma sun huto domin nuna rashin jin daɗin su a game da ƙurar da ma'aikatar da ke ragargaza duwatsu ke bazawa a cikin gari. karin bayani a cikin labarin tare da shugaban da'irar ta Durku. An rattaba hannukan wata yarjejeniyar sasantawa tsakanin shugabannin ƙungiyar Dausek ta Mali da gungun Hulani na Abala ko menene wannan rattaba hannun ta haifa za ku yi cikakkun bayanai daga bakin shugaban da'irar kuma dan majalisar dokoki na abala sai kuma rahoton namu na musamman da zai kai mu jihar maradi a gundumar tasawa inda wata kungiyar mata ke sarrafa riɗe. masu haron barkan mu da sake saduwa A yau da sahi ne aka soma wani taron tattaunawa na ƙasa da ƙasa bisa kan kundin tsarin mulki domin ƙarfafa demokradiyya a Afirka. Domin ba masana na ƙasa da na ƙasashen waje damar su samu ilimi kan misalai na Afirka da kuma share hanyoyi don magance rigingimu masu alaƙa da rashin mutunta kundin tsarin mulki. Wannan tsari ne na ƙungiyar NDA tare da wasu tsaffin shugabanni na ƙasar Afirka. A Shimidur wani ƙauye da ke cikin kwamilkin Durko al'ummar garin ta hutu a yau da sahi domin nuna ɓacin ran ta karara dangance da ƙurar da ke fitowa daga ayyukan rugurguza duwatsu da ake yi don ƙara girman filin jirgin na Durko. A cewar gwamnan jihar Durko Jerome Bubakar masu zanga-zangar na bukatar a tada ma'aikatar ga dai firarsu da musu mamanta a waya. Son suke a gusar da makonkwatsar a cewar su tana damuwar al'umma dangance da ƙurar da take bazawa a cewar su wannan ƙurar kuma ta haddasa cututtuka abu ne da ya kamata a bincika a tuntuɓi manyan jami'an kiwon lahiya su diba su gani in lalle wannan cututtuka na da alaƙa da bazuwar ƙurar sun ce wanda ya kafa ta ya ba da wa'adin wata uku na ya cire ta yanzu ya ya ce zai ƙara karfin na'urar da ke jika hilin har zuwa inda mankwankwasar take. Matsalar ba nan take ba su makwankwasar suke son a cire daga wurin. Ni ba ni da wannan hurumi na tsaida aikin kamfanin da gwamnati ya aiko ƙungiyar kasashen turai ce ba wata hujja mutane su ce Amurkawa ne. Lamari ne na ɗan lokaci da an kammala ginin hilin jirgin shikenan. a jihar talabiri cikin garin abala al'amarin tsaro na ci gaba da daidaituwa in shi dan majalisar dokoki kuma magajin gari a jiya yarjejeniyar ranar 25 ga watan juli da ta gabata da aka samu sulhu tsakanin magabatan dosik na kasar mali da al'ummar hulani ta abala ita ta yi sanadin wannan zaman damkin dan majalisar dokoki kuma magajin garin abala filin gebu bakar umaru ya ma adama dawaki karin bayani tous les leaders de SAC du Mali et les leaders euh, de la communauté donc ont signé. Dukkan jagororin Dausak na kasar Mali da jagororin al'ummar Hulani sun rattaba hannu ga yarjejeniyar sasantawa a ranar 25 ga watan Yuli a gaban mahukuntan barikin Abala tare da halartar shugaban gundumar Abala kewaye da shugabannin gundumomi makwabta ga gundumar ta Abala magajin nan gari na kwamin daban-daban masu makwabci da Abala. mutanen sun amince da tsayar da hare-hare kuma gaskiya yanzu an samu sauƙin lamarin kuma ga yanayin lamarin damar da ake ciki da ta haddasa taɓarɓarewar hanyoyin bi bale ma dangance da malalar ruwan da suka fito daga mali waɗanda suka yi ambaliyan nan ya sa akwai wani ɓangaren da ba za a iya ƙetarawa ba jami'an tsaro suna sintirin kai da kawo ko ina a cikin shimfiɗar karkarar haka ya ƙara ba da damar samun nau'in sassauci lamarin sosai. relativement calme. tsakanin ranakun litinin da talata akalla sojoji 25 na kasar mali suka rasu a cikin wani hada da suka gubza su da 'yan ta'adda wanda su a nasu bangaren suka rasa mutane goma sha biyar in ji wata sanarwa ta gwamnatin kasar mali da kamfanin afp ya rawaito wasu sojoji sattin na kasar mali sun bata kuma kayayyaki da dama sun lalace kamar yadda sanarwar ta bayyana in ji kamfanin na afp tashe-tashen hankula na ci gaba da wakana a yankin ko gurma wajejen iyakar kasar mali da burkina faso a kasar niger an yi rajistan fiye da 'yan gudun hijira dubu hamsin da uku da suka hada da waɗanda suka bar guraren nasu a cikin jihar talabiri a cewar wata kafa ta active niger a ranar litinin kin da ta gabata a kowane sati ana samun tahe-tahe na jama'a a ta kara da cewa kungiyar Medecins Sans Frontier na kira da babban murya da ayi yi kokarin ma waɗannan mutanen da abinci, guraren zama, kariya da kuma ruwan sha tsabtatattu da sauransu. Ƙasar Afirka makiyayanta da dabbobinsu su ne manyan baƙi na babban taron da ke wakana kan kiwo a tsakiyar kasar faransa a yau biyu ga watan oktoba wannan zaman taron zai hada fiye da masu baje koli dubu da ɗari biyar da suka fito da kasashe talatin da biyu da kuma dabbobi fiye da dubu biyu da suka hada da shanu raguna awakai da dawaki na musamman in ji kamfanin na afp afp ya kara da cewa tun dai lokacin da tashin hankalin 'yan ta'adda ya bulo a yankin sahel kasuwar dabbobi ta rikice a kasashen mali burkina faso da niger a cewar thomas wadogo wani kusa a kungiyoyin makiyaya da ke zamne a abidjan da ya bayyana ma kamfanin na afp ma'aikatar 'yan sanda ta tawa ta kama wata motar jigilar fasinja dauke da kwali goma na tabar wiwi da wata bindiga kirar aka karan set da ɗiyan harsashe gomiya tara in ji jaridar ayar info a kan shafinta na facebook ma'aikatar ta kuma kama wannan kayan ne a lokacin da take gudanar da bincike a shigowar gari kan hanyar agadas inda wato ta tarar da kwayar a cikin jikar wani soji kamar yadda shafin na ayar info ya bayyana. Masu sufuri na ƙasar Nijar na ci gaba da ƙorafin rihe iyakar ƙasar Nijar da Najeriya yohiye da wata guda kenan. A cewar Ahmadu Hassan magatakarda na biyu na ƙungiyar masu sufurin kayayyaki wannan rihe iyakar ba ƙaramar asara ba ce a gare su. Ga dai su da Asumana Shina. Ya kawo mana tangarda game da aikinmu don motocinmu sun ɗauko kaya daga kutunu ko kuma daga lume ko kuma daga abjan za su kai najeriya amma suna nan bakin iyaka duk kwanakin da aka ba su shiga kuma ka san lokacin ana ruwa kayan nan ya jike ya lalace masu kayan mu muna biyan su ne mu masu transport nan tangarda ne gare mu babba shi najeriya uwa ce ita uwa kuma dole wani abu sai ta yi hakuri. mu ga fahimtar mu ya kamata najeriya ta ba da lokaci ta ce lokaci ga irin kayan da ba ta so niger da bari su shigo ƙasarsu hukumar niger sai su shaida muku cewa daga rana kaza babu kaya mai wucewa zuwa najeriya kamar su shinkafa kamar su mai da nake jin ana yi ta faɗi cikin rediyo najeriya ta ce ba ta so da motocin turist su shigo wannan inda mun samu labari tun lokacin ai kaga sai a ɗauki mataki a tsaida amma yanzu mu hasara ne gare mu ayyukan gyaran hanyar dawa na ci gaba da gudana a bangaren hanyar agadas da mararrabar ingil ayyukan sun yi nisa in ji daraktan ma'aikatar gine-gine ta jihar har yanzu dai mutane na ci gaba da shan wahalhalu na wannan hanyar ta uranium idrisa altine daraktan ma'aikatar gine-gine ta jihar agadas ya ma musamman karin bayani kan yadda ake a game da ayyukan Aikin yana tafiya daidai yadda ya kamata. Muna nan muna dafawa a aikace. A fuskar daɓewa kamfanin yana a wajen peka soson Sannan a fuskar zuba daɓen muna a sashen gwadawa. Sai mun ga abin da gwadawa ta bayar daga nan ne wannan kamfani zai ci gaba da ayyukansa. Kuma a rike da cewa bisa kilomita talatin da ɗaya tuni mun ƙare zubawa na farko. Muna a daɓen da muka zuba fitowar garin zai shimfiɗa bisa kilomita 31 na farko sannan suna nan da ci gaba da sauran sashen. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗar shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar Talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan Buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta Talata a daidai ƙarfe 6 da minti 10 15 na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a halcin zabarmanci. Hausa ko Turanci. Filin mata. Shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Yau shekaru hudu kenan da wasu mata suka girka wata kungiya kuma suke sarrafa riɗi a tasawa. cikin jihar Maradi Da farko sun samu horo kan yadda ake yin tigadige da mai daga arede. Mu saurari firar da ta haɗa mu da Hadiza Tare, shugabar ƙungiyar matan da ke aikin ridin a Tasawa. Wasu mata goma sha hudu na gundumar tasawa a jihar Maradi sun girka wata kungiya inda suke sarrafa ridi kuma suke sayar da shi a garin na tasawa da kuma cikin kasuwannin baje koli. Hadiza Tare shugabar kungiyar ta matan ta mana karin bayani. Mima mi tiga dige na riɗi duka abin da ya kawo na riɗi muna sarrafa shi nan wurin kungiya ce ta muhoro. daga yamai ta zo ta gama mu matan talatin duka unguwa unguwa aka gama mu kwana talatin muka yi muna yi har kun suma ku mata talatin ya ka yanzu kuma ku goma sha hudu i abin da ya sa. lokacin nan duk ita ta gama mu mu kuma yanzu ya mu ya mu sai muka keɓe kan muke yin abin mu ba za ka ida muku horon an ba ku kayan aiki a a ba a ba mu kayan aiki ba abin da aka ba mu riguna na aiki ta kwatanta mu aiki aiki ce to matsayin aiki dai wanda ya koya aiki shi ya kamata a biya amma ba mu za mu biya ta ba kawai dai ta koya mu aiki to can ma dai mun iya sai dai aka ƙara ci gaba kana kuke sarrafawa su man riɗi da su tagadige girbi da sauransu kasuwa kuke kai su ko kuma wasu ne suke zuwa wurin ku suna ca muna so kuma na. inda karori suke muna kaiwa da amma yanzu ba mu kaiwa ko ina lokacin safan in ta yi muna zuwa mu kai kayayyakin mu saida kuma yanzu haka masu tahiya yan hanya da yake sun ga yanda ake zigege wani ya kai musu zigege ga abin da muke yi ga kwantakkin wasu sai su kira su ce riɗin nan muna so a kawo wuri kaza sai a kai musu kuma wanda ke so nan cikin gida kuma ya je har gidan mai sai muna da shago bakin kasuwa wurin yin ne ya ba mu da shine muke nema masu hannu da shi ne ga inda aka ce an bamu nan kusa da mizola muke so mu samu yardi mu je mu gyara hukumomi su suka ba wurin eh yace ga yanan an bamu to yanzu wannan gyaran da ake yi to an roshi wurin muna nan muna jina a ce gashi an ba mu mu je mu gyara mu je mu rika aikin mu kun san aiki da kungiya yana da matsaloli musamman ma inda aka ce mata wallah to mu dai matsala da sauki ta abin da muka auna ga abin da muka yi kowanne gashi rubuce yake in muka saida mu kai banki mu zuba tun can ya ne ku ka tattar kudin jari jari nan proje kai shi ya ba mu jari ya ba mu riɗi ya ba mu sukari da mashin da ledodi na bugawa baya ga aikin na ridi kuna yin wasu ayyuka mai iyali ba zama kamo wannan kamo wannan ana dan jijjuya haka nan anan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.